Assalamu alaikum masu mu. mu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna abota ce ko soyayya kashi na sha biyar. Cikin kuka mamaka da ta kira ma bidiyo ta haska mata biyar ke kwance idanuwanta na karkasuwa saboda rashin wadataccen numfashi. Hankalin ma ita ma kai ƙololuwar tashi. ta yi ta yi jiya ta yarda su su buta, amma ina cikin yanayin da take ba abin da take maimaita sai abuja hakan ya sa nan da nan mata kashe tare da siya masu online ticket su hudu domin mai gadin dan kano ne cikin wannan yanayin sale sallame shi yayin da suka taho airport suka tadda fati da adiyu da ke tsaye hankali tashi ba su yi wata wata ba suka wuce da ita asibiti yayin da adiyu ya fara bikin din wani likita da ke ƙasar indiya bisa umarnin fafi taimakon gaggawa aka shiga bata sai dai kana karanta kasan yanayin da take ba bacci ba ne kuma lokacin numfashinta ba wani gama daidai ta yi ba ma kawai zaune ce kusa da ita tana zubar da hawaye Tana da ta ba taba cutar da ta kai su ga kwanciya a asibiti ba sai dai yan kananan cututtuka irin su zazzaɓi ma ji ya rikice idanuwansa sun yi ta ba abin da yake sai kaiwa da komowa kamar wanda zai ɗau ɗakin a kansa sai lokacin ainihin kamanninsa da diya suka fito kamar su ɗaya da mahaifin nata har yanayin fatan shi kam ya adi farin ma ya kwaso kamanninsa kuma na fafi lokacin da ta farfaɗo kuwa hannun ma ta kamo ta kai kan kirjinta ta bangaren abu ta shiga danna tana kuka inda yake mata zafi su ba karamin tashi ya ba gani yadda take kakarin amai amma ya ki fitowa kafin da karshe wani gudan jini ya tsalle daga bakinta da karrodi suka bi jinin banda ya tare ta rinsa ido tana jinkina da jikin ma da ta rike tana sauki ajiyar zuciya alamun ta ɗan samu sauki hawaye kawai fafi ya fara ganin yau yarsa guda da yake matakar soci take aman jini bai taba shiga tashin hankali irin wannan ba hakan ya sa abin ya mishi zafi yake jin nauyi sosai mama kuka take ya adu ne kawai mai dauri ya ciki da ya fice da sauri kiran likita dan aka rubuta mun suka dinga yawon yi daga ƙarshe ya adu ya haɗar zuwa duka ya tafi kaiwa likita sai da ya gama bin bayanan ɗaya bayan ɗaya kafin ya nemi ganin ma fafi shi ko ya adu ya koma waje shi kuma ya adu ya koma wajen ta don kawo barta ba kowa cikin murya irin ta wanda ke jin jiki tar ta kai kirjinta yaya zafi yake mun ka cire mu ita don allah ina jin kamar zan mutu duk da wuriyarsa shi ma sai da hawa ya sa kubce mashi. yarinya mai barkwanci cike da tsokana da wasa wai yau ita ce kwanciya a asibiti ba tare da yana da ikon yi mata komai ba aka kwafi da masu suka dawo suka sami su har lokacin tana rike da hannunsa tana zancen ya cire mata a zuciya da take mata zafi ma kawai rungume ta kai ta fashe da kuka gani irin kantar da Allah ya ɗora musu yasu ya karama amma likita ya ce musu wai zuciyarsa ta kumbura ne ma yasa take aman jini idan kuma ba su kula ba zai koma mata ciwon zuciya ita kam ina za ta kai wannan tashin hankalin kafi kuwa zama kawai ya ɗora hannun sa kayan da ya sun koyar da kai yana tunani kwanan tafiya nan suka sami ƙwararren likita a can indiya aliyu ya musu bikin don haka ba ɓata lokaci suka tafi kulawa ta musamman aka shiga bata a asibitin cikin kulawar kwararren likitan da suka samu ganin shi sai da suka sake mata ta sai kafin aka shiga ba magani a hankali a hankali take dan samun sauki wanda abin sai a hankali sai a cikin wata na uku da zuwansu kafin ta dan fara dawowa daidai zuwa lokacin ta da aliyu suka koma saboda ayyukansu suka ban ma tare da ita sai ƙarin mama gaji da aka kawo bayan sati biyu da zuwansu gida mai kyau kwafi ya kama masa haya a cikin nan new delhi inda dan su ji daɗin zama make kwana da ita mama gaji ta zo sai idan mama gaji ta zo sai ta koma gida ta canza kaya wanka sannan ta dawo ita kuma mama gadi ita take kula da abincin da ma za ta ci wato girki don ita mara lafiya na asibitin ake ba ta abinci irin wanda zai taimaka mata wajen ciwon nata kowane fesa na asibitin da irin abincinsa da ake mishi saboda yanayin ciwonsa ba wanda ya tayar mata da maganar musabbabin ciwonta don likita ya hana ya ce sai ta samu sauki sosai tukunna a watansu na bakwai ne mata tambaye ta don lokacin kam alhamdulillah ta warke sosai sai abin da ba a rasa ba wanda masu kuɗi ba sa yarda su bar asibiti har sai sun ga feshin ya da kamar da Biya kam alhamdulillah yanzu ta warke. An hankali ta labarta ma komai tana rinsa ido don jin zafin abin take kama a lokacin ya faru wani irin suka zuciyar ce fara da ya sa ta dafi da hannu tana ƙara domin zafin da yake mata da na sanin tambayar ta mata idan sai da ta kuma shafi watanni biya a asibitin maimakon sati biyu da likita yake zai sallame su sosai ya faɗa kan me yasa me yasa za ta tada mata zancen gashi ta mayar musu da aiki baya ita dai ma hakuri ta bayar don bata san hakan za ta faru ba washe garin kai amarya kamar yadda al'ada take yan wanta da namijin kan je ganin amarya da kuma ɗaki hakan ne ya fara a gidan haidar hakan ya sa ɗan fita zuwa rana da bakin suka yi sanyi don tuni yan wanta suka ɗau hanyar koma yola cike da farin ciki taka da dangin mutum, yarsu suka yi musu tare da fatan alkhairi da zaman lafiya kan kujera ya zauna tare da dafi kansa don sai ɗazu ya tuna da wayarsa da kuma ya duba ta ko ina bai ganta ba sama ko ƙasa ya nemi ta ya hakan? bai manta ba tun ran walima amma ta faɗa masa an ɗauki mata tata ita ma gaskiya dai barawo bai mishi adalci ba dan so yake ya kira jiya jiya ta je gida kuma me yasa ba ta zo yau ba kamar yadda ya ce kamar yadda ta ce za ta zo ganin sai dai sakar zuci ba za ta kai shi ba yasa ya tashi ya fita nan shamsu yana ɗaki bata ma san ya dawo ba gidansu ya shiga tare da karɓar wayar safiya sannan ya dan kalle ta ya ce da wani suna kika saving din nan lili dear love nemo nambar ya yi ya danna kira sai dai aka shirke kamar yadda kwamfuta ta sanar da shi ya kira ya kusa goma amma duk da haka haka ake gaya mai sai kawai ya haƙura mai da mata wayarta ya juya zai fita amma da ke zaune tana jin komai sai ta da ta ce bata je gidan naku ba ne? Yi umma kuma ta ce mun za ta zo don cewa ta ita za ta kawo mana breakfast. Ni ma ta ce mun za ta zo. Za ta zo taya mu aikin gyaran gida sai dai ganin bata zo bai sa na ɗauka. Can gidan naku ta shan take. Bari in je gidan nasu in gani ko ta kashe wayarta kamar yadda ta saba. ka gyara da tukunna mai ga gajiyar biki ya sa ta kashe dan ta huta sosai ta yi kokari dan da ita aka komai a ta jere kuwa haka da ya gidansu da saka dafo abincin yan jere ta ce ba sai na yi ba an ne kafin ya juya ya duba umma kina ganin saboda haka ta kashe waya sai nake ji kamar ba lafiya ba umma ka je min neman masifa da baki ba lafiya ba me ya faru ko ni ya sanar da kai ne hakuri ya ba umma yana murmushin yadda ta yi ko masa bai san ya jin san da umma ke wadiya ba amma Allah ya haɗa jinin sosai don ko matarsa umma ba ta son ta kamar yadda take son diya da wannan tunanin ya ƙarasa gidansa kwana ɗaya shiru diya ba ta zo ba biyu shiru haka ma uku sai kawai ya tafi ba tare da ya sanar da kowa ba yadda gawansa ya dinga faɗuwa yana hanya ya san tabbas ba lafiya ba ko da ya je katotan kwaɗo ta da a jikin gate ɗin wanda ya sa kafarsa ta kasa ɗaukar shi gidan ya shiga ni da kallo kamar mai neman gafara kafin ya matsa gidan jikin kusa da su ya kwankwasa mai gadi ya bude tare da fitowa yana tambayar shi lafiya tambayar ya saye kan masu gidan kusa da shi sai dai amsa ɗaya samu su ma wayar gari suka suka ga gidan a rufe wasu wasu rana an gore ne sai dai ba wanda ya ci ya san inda ya san daga inda suke koyi na suka nufa don rana ɗaya su ma suka ga an buɗe gidan an shiga don gidan ya daɗe a rufe jiki ba ƙwari ya koma sanar da umma abin da yake faruwa yana dafe kansa da yake jin jiri na ɗaukarsa ba ka tunanin sun je gida su dawo ne me zai sa su tafi gida yanzu bayan saura kwana uku su fara jarabawa sama haka ne amma duka gidan fani a kulle ina kangwar mamunta mama zafi da mijinta suke so kuma Umma ce ta yi cikin jinjina hangen nasa kafin a sanye ta faɗa abinda abinda bai sa a tunanin shi ba kana tunanin sun tashi daga gidan kenan ko kuwa sun bar garin. Maza ido kafin hankali ya gyaɗa wa umma kai. ka kira ta a waya mu ji inda suke yi dan an sace ta waya balle na wa mamanta kin manta an sace ta wani ma duk da na siya wata na yi suwatin amma ban nan nambar yan gidan nasu ba tata kuma tafiya tana kira ba a ɗauka Allah ya sa lafiya to ni suwai ba ni suwar ba na yi mista a farko na sa sunan na sa sunanta ban yi sebin a wata nan ba ya daɗe a wajen umma sai da ta gaji ta koraye sannan ya tafi gida bayan ya jaddada wa safiya ta gwada nan diya don tun biki umma ya ce fir ba za ta koma ba tun da sadiƙar ta haihu watanni uku baya yanzu safiya tana wajen umma tun daga rana kuwa amarya ta rasa gane kan angonta gabaki ɗaya tun da daga yadda ta san shi baya zama a faru balle su yi rafi wani abun kullum ba aiki ba yana kwanta a ɗaki yana aikin tunani da ba ta san na menene ba ranar da ta sani kuwa sun tafka bala'i kamar ba ko gobe hakan ya kuma sawa ya ta a gefe baya neman ta in zai fita baya neman ta in ya dawo ma haka tun tana zafi zafin ta ta hakura ta sanyi amma da kam ta rasa gane mishi da ita da babu duk ɗaya a wajensa amfaninta ɗaya ne dafa mashi abinci a takinta tun na farko bai kuma abu ta kanta ba cikin wannan yanayin ta fara laulayi sai kuma sannan umma ta gane irin zaman da suke yi ta tasa shi a gaba da faɗa da ƙarshe ma gidanta ta mai da shamsiya don haidar kan ba abin da ya sa a gaba sai neman diyan shi shi da jamilu sai dai tsawon watanni biyar da ɗoriya da suka yi suna neman ta ko mai kamar ta ba su ƙara gani ba a haka rayuwa ta ci gaba da tafiya umma na kula da shamsiya da cikinta har ya shiga watan haihuwa a gida ta haihuwa hannun umma sai daga baya suka je asibiti aka duba ta ganin komai lafiya aka sallame suka dawo gida wannan haihuwar ce ta sayar da risassoto har yake kula shamsiya da yake jin haushi don gani yake duk aurensa duk aurensa ne jawo jiya ta tafiyarta ranar suna duk sun yi mamakin sunan da ya sawa Baby halima wato sunan diya haka kuma dalili ya ci gaba da kiranta wani lokacin sweetheart sosai samsiya ke jin haushin. yar da ta haifa da cikin da cikinta saboda sunan budurwarsa da ubanta ya saka mata dan akan sunan ma sai da suka yi fada tana ikirarin ba zai sa wa da sunan budurwarsa sunan budurwarsa ba inda ya tabbatar mata suna ko ya sa ya gama kuma bari ta ji ta fiye masa ita so adadin da za a sake ba da za a sake ba shi zaɓi da ita zai zaba don bai san yana masifar santa ba sai da ta tafi Haka kuma kantara ce kawai ta saya a aure ta ba wai so ba don so kam biya yake so saboda ya dinga ganin yarinya kullum ya sa ya sa da ya sa da aka bukaci shamsiya ta koma gida akuwa kula da yarinya gabaki ɗaya hannunsa ya dawo tsakaninta da jegun sai za ta sha nono wanda sai da ya mata barazanar sakinta sannan take shayar da ita sai dai bata taba kiranta da sunanta ba sai nan da ta sa mata saboda kar ta ringa kiranta da sunan da ya sa mata to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu lokaci na gaba insha Allah